Tsabar zafi da raɗaɗin da ya ziyarci kwankwasanta da kuma yadda kanta ya bugu a tsakiyar ɗakin nata, ga kuma hannunta da ya zo a lankwashe, ta faɗa a kansa da kuma wani tsoro da ya darar mata jin kamar babu kowa a cikin ɗakin. Don ba ta iya hango ƙawarta shatu, kuma inda ta faɗo ɗin kafin ta fita zuwa tarakar malam duk mutane ne a zaune, to yanzu kuma jin babu kowa a wurin sai ta fara tunanin wani abin ne ya faru bayan fitarta ko kuwa fatalwar malam ɗin ce ta zo ɗakin ta tsorata su suka watse suka bar mata ɗakin babu kowa. Cikin zafin ciwo ta fara yunƙurin tashi zaune domin ta samar wa kanta mafaka ta ɓuya kafin abin da ya kori mutanen ɗakin wato fatalwar mijin nata ya far mata ita ma ga dama a tsorace take. Shatu da ke jan sharbinta tana faman faɗin subhanallah wa bihamdihi a hankali don tsabar tsoro maganar tata ma ba ta fita ganin wani abu mai farin kaya na miƙewa zaune daga inda ya faɗo wanda a tunaninta ta sama ya faɗo ganin haka sai ya sanya ta ƙara fargita gashi babu damar barin ɗakin dan abin a hanyar kofa yake cikin sanda shatu ta zame daga jikin gadon da ta jingina a hankali ta kwanta a ƙasan ɗakin da jan ciki ta lallaba ta shige ƙasan gado tana ta faman haki da haɗa uban gumi ko da ta shiga ƙasan gadon ma bata tsaya a farko farko ba sai ta ji ta dangana da jikin bangon da yake ƙasan gadon saboda ba gadon katako bane na ƙarfe ne irin na mutanen da Sai da ta ji ta samu wurin ɓuya sannan hankalinta ya ɗan kwanta. Amma fa bakinta bai daina faɗin subhanallahi wa bihamdihi ba. Sai dai zuwa yanzu bata samu damar jan carabin ba domin a tsorace take kuma jikinta yayi sanyi Tana jin ba ta da wani ƙarfi ko kaɗan, inna kuwa tana tashi zaune sai tunaninta ya ba ta taɓuya don kar ma abin da take gudu ya same ta ya zo ya far mata, don haka ita ma cikin ruɗani da raɗaɗin jikinta ta fara jan jiki ta nufi ƙasan gado, haka ta kutsa kai tana neman mafaka ba tare da ta san cewa shata aminiyarta tana ƙasan gadon ba. Shatu kuwa jin motsin annufo kasan ƙasan gadon da take sai ta ƙara tsorata, hakan ya sa ta ƙara takure kanta a jikin bango, tana sakin wani marayan kuka wanda yake fita ba tare da sauti ba don ta saddakar yau kuma sai dai yadda hali ya yi. Shatu ganin mutum da farin kaya ya shigo ƙasan gadon sai kawai ta fara tunanin fitowa daga ƙasan gadon ta gudu, amma ina jikinta ya ƙi bata haɗin kai saboda yadda jikin nata gaba ɗaya ya mutu babu ƙarfi ko miskala zarratin a tare da ita. karkarwar da jikinta yake yi kamar mazari sai ta fara tunanin ko zazzabi ne mai zafi ya rufe ta don yadda yake karkarwa kadai ya isa ya tabbatar maka da irin rudani da fargabar da take ciki wanda ita kadai za ta iya tabbatar da hakan Ina kuwa jin ta samu mafaka don ita bata ma yi tunanin akwai mutum a ɗakin ba bare kuma a ƙasan gado sai ta kwantar da kanta a ƙasan gadon tare da sakin wata ajiyar zuciya. Abubakar kuwa bayan fitar inna delu daga ɗakin sai ya shiga yin dariyarsa a ƙasan gado amma ba mai sauti ba sai da ya ta ishe shi sannan ya lallaba ya fito Ganin inna ta rufe gawar ta rafu ba sai ya gyara rufe ta sosai sannan ya shiga yi wa gawar magana don ya san an ce gawa tana jin magana sai dai ba za ta iya yin magana ba ya ce Allah sarki malam ka yafe min na san kana jin abin da muka yi da inna delu to na yi hakan ne saboda kai don na san baka so ko mun daren daɗewa bayan mutuwar ka ta yi aure. Amma fa na ga duk abin nan da na yi mata bata janye kudurinta ba, sai dai zan yi iyaye na ganin bata yi auren nan ba. Ya faɗa tare da yi wa malam ɗin addu'a, jin motsin iyayensa za su shigo ɗakin ne, sai ya tashi ya fita ta ƙofar da ya shigo tare da mai da ƙofar ya rufe. Yana fitowa ɗakin inna Delu ya nufa don ganin halin da take ciki don ya san tun da ya tsorata ta yau ba zaman lafiya don duk yana jiyo abin da ya faru a falo tsakaninta da mutanen falon. Gadangadan ya tunkari ɗakin don ko fitilar wayarsa bai kunna ba duk da ya hango ɗakin innar da duhu amma bai kawo komai ba. ya ɗauka ko da torchlight take amfani yana zuwa ƙofar ɗakin yana shirin yin sallama sai kawai ƙafarsa ta zame ya yi sufa ji kake tim ya faɗa cikin ɗakin Ƙara faɗowarsa wanda ya ɗauke masa jinsa na wasu ‘yan daƙiƙu don jin kunnensa ya yayi wani dum, shatu da ƙawarta inna da ke ƙasan gado wanda su duka babu wacce ta san da zaman ɗaya a ƙarƙashin gadon. Jin ƙarar faɗuwar Abubakar ba ƙaramin tsorata suka yi ba, bare ita dama shatu da take hango wannan mutumin da ya shigo ƙasan gadon mai farin kaya, a take bakinta ya ci gaba da farta lazumin da take yi na subhanallahi wa bihamdihi. wanda bata san cewa ƙawarta Inna da ba ce. Inna kuwa ƙarar faɗowar Abubakar sai ya tabbatar mata da cewa malam ne ya yi satar hanya ya fito daga ɗakinsa sanye da farin likafanin da aka naɗe shi a ciki. Don haka su duka sai suka shiga su kursukura ƙasan gadon, kowa na jin ina ma ƙasan gadon ya tsage ya shige cikin ƙasa. Cikin kurkutun ne ƙafar inna da ta shatu suka gauraya, jin ƙafafunsu sun bugu juna, sai kowa hankalinsa ya daɗe tashi. Kowace da sauri ta janye kafarta tamkar wacce ta tsoma kafarta a ruwan zafi. Suka shiga neman maɓoya don kowace bata san ‘yar uwarta bace a ƙasan gado. Kowace sai ta shiga neman hanyar barin ƙasan gadon, a wannan halin ne suka yi gware don ba ƙaramin haɗuwa goshinansa suka yi ba, don haka kowace zafin gwaren da suka yi da kuma ƙara tsoratar da suka yi. Hakan ya sanya su basan lokacin da suka saki wani uban ihu da kururuwa ba, da yake kowace a kiɗime take, sai su dukan su ba su fahimci cewa ihun ba na mutum ɗaya ba ne, kowace ta ɗauka ihun ta ne ita kaɗai. Ƙara ihun nasu shine ya ankarar da Abubakar cewa akwai mutane a cikin ɗakin, haka ya sa ya dawo daga duniyar inda yake jinsa domin yana son ya gano daga inda ihun yake kuma su wane ne ke ihu a wannan lokacin da aka yi mutuwa a gidan ko gawar ma ba a ɗauke ba. Kuma ihun bai yi kama da kuka ba, ya fi kama da ihun tsoro. Ina ne lukuwa cikin kiɗima ta juya domin danganawa da ƙarshen bangon ƙasan gadon cikin rashin sa'a kuwa sai ƙafafunsu suka ƙara bugar juna a tare suka rintuma za su nemi agajin gaggawa ai kuwa goshinsu ya ƙara haɗuwa da na juna ji kake gwaram sun yi gware kafin zafin da ya ziyarce su ya ƙara rikita musu al'amura abubakar kuwa da tashinsa kenan zaune ya sanya hannu a aljihunsa ya ɗauko wayarsa ya kunna fitila A take haske ya gauraye ɗakin wajen da ya jiyo ihun ya haska wato ƙasan gado da mamaki yake kallon aminan guda biyu suna zara idanu ga wani uban gumi sharkaf da suka haɗa Delu cewar Shatu cikin mamaki. Shatu ita ma na Delin ta faɗa tana bin Shatin da kallo. Abubakar da ƙyar yayi ƙarfin halin ɓoye dariyarsa don a take fahimci cewa ba su san da junansu ba a ƙasan gadon. Kowacce ta ta ce ta kai ta wato neman agaji. Ai sai ku fito gaba ɗaya kun cika gidan da iface-iface kamar wasu ‘yan tauri, ya faɗa yana ƙunshe dariyarsa Don ya lura inna wani abin da ya tsorata ta ta samu a ɗakin wanda ya sanya ta shiga ƙasan gadon ba tare ta shirya ba. Sumi-sumi suka shiga rarrafowa suna fitowa daga ƙasan gadon dan inna har gware kai ta yi a jikin ƙarfen gado. Sai da suka gama fitowa sannan shatu ta kalli inna ta ce, Ke kuwa Delu, yaushe kika shigo ɗakin nan har kika shigo ƙasan gado ban sani ba. "Ha ba shatu, yo Allah na tuba, mutum da ɗakinsa har a tutsi ya shiga tambayar yaushe ya shigo ko yaushe ya fita. "Aya gani na ma ke ya dace da wannan tambayar. Wato yaushe kika shiga ƙasan gado haka ban sani ba. Oh, yanzu gore za ki yi min kenan don na zauna a ɗakin ki karɓar makokin mijinki, ke dai bari aminiyar. Wallahi ina zaman zamana kowa na ɗakin nan suka watse suka bar ni, ni kuma na ga amana bata ce haka ba don ba zan iya tafiya in kwanta har in samu bacci a daren da mijinki ya mutu ba ko ɗauke shi ba a yi ba. Allah sarki shatuna. Inna ta katse shato cikin shauƙi da jinjina amintarsu. Ina kai ki delu, to wallahi kin san duk duniya bacci ya fi kowa iya sata, to shi ne ya ni, tun muna kokawa da shi, amma don ƙarfin hali irin na bacci sai da ya yi nasara a kaina. To shi ne fa, idan na gyangyaɗa sai in buɗe idona, A raina nake wa bacci ka shaidi ina cewa haba kai kuwa bacci a har ɗinka wallahi a ce malam lawali mijin aminiya ta ya rasu ko ɗauke shi ba a yi ba amma kake barazanar ɗauka na to billahi lazi nake faɗa miki da yalo kar ki raga kar ki daɗa ni kaina ban san ya ɗauke ni ba sai tsintar kaina ne ina bacci a cikin baccin ne fa na ji wani ragogab to duk tunani na fatalwa ce Shi ne na ga wani farin abu a tsakiyar ɗakin wallahi ban san ke bacci da yake babu haske a cikin ɗakin aiko cikin makuwa na fara gudun ceton rai. Yo ashe ke ce ma, to da na ji mutum a ƙasan gadon duk tunani na malam ne, da shi muke ta tarmutsutsu har muka yi gwari. ta kai ƙarshen tana sakin wani kuka irin nasa na tsofaffi. Inna kuwa sai da ta gama jin bayanan aminiyarta sanin ta fashe da kukan tausayin kanta don yau gaba ɗaya an saka ta a zulumi. Ta ce gaskiya dai ke Allah ya shiga lamarin ki har da cewa wai ba za ki iya rintsawa ba amma kuma kika yi baccin ta faɗa tana kuka ita ma tare da face majina ki yafe ni dan Allah wallahi ba laifi na bane sharrin bacci ne. Wai me yasa kuke haka ne? An yi mutuwa gida tsit amma ko kuna nan kuna wasan kwaikwayo. Abubakar ya faɗa yana danne dariyarsa don yadda suka yi kamar waɗanda ake ɗaukar su komedi Gaba ɗaya sai suka ƙara rushewa da kuka sai da suka yi suka tsagaita inna ta ce, Kai dai wallahi Habubakar albasa ba ta yi halar ruwa ba, yo Allah na tuba ko ubanka ya dubi tsabar ido na ya faɗa min haka, ni delu ni ce ma mai wasan kwaikwayo? Haba delu, ya kike ware kanki keke kaɗai, ai har ni ya faɗawa. Shati ta faɗa tana fyace majina, shi dai Abubakar ganin za su tara masa mutane sai ya bar musu ɗakin kawai. Washe gari bayan an gama wa gawar komai da komai sai aka fito da ita tsakar gida za a tafi da ita. Inna kuwa dama tun asuba da aka kira su ɗakin gawar ta sha jinin jikinta don ko sakin jiki ba ta yi a wajen ba don gani take yi malam ɗin kamar zai farka don haka yanzu ma da maza suka fito da gawar ana ta koke-koke ita sai take kukan saisa saisa shi ma gudun kara dinga ya maɗiɗi da ita cewa bata yi kuka ba amma gaba ɗaya bata cikin hayyacinta don ko da aka mimmiƙe tsaye yayin fita da gawar ita in na ƙafafuwanta sun gagara miƙewa sai faman karkarwa suke yi kamar mazari bakin nan kuwa sai kuka yake haɗe da addu'a wanda bata ma san me take cewa ba dan gani take yi kamar za ta ji an tafi da ita a iska ta bi malam din Shatu na kusa da ita amma babu abin da ya dauki hankalin Shatu sama da yadda kafadin aminiyar ke ta karkarwa Dan gaba ɗaya ta lura ma a kiɗime take ba ta cikin nutsuwa da hayyacinta. Mamaki da al'ajabi ne suka yi wa zuciyar Shatu da mekiya. Dan inna Delu ba ta sanar mata da abin da ya faru a tarakar malam ba lokacin da aka ce ta je ta ganshi saboda tsoron abin da zai je ya zo shi yasa na Delu ta ja bakinta ta yi gum. Bayan an fita da gawar gidan ya yi tsit ba ka jin komai sai koke-koke, amma na Delu kunnuwanta tsaitsaye suke. Tana iya jiyo sallar jana'izar da ake gabatarwa mai gidan nata, don ita hankalinta ba zai taɓa kwanciya ba har sai ta ji malam ya shiga cikin ƙasa. Don a baya tana sanya mutu ne ta yi ƙara'in auren soyayya, amma daga jiya zuwa yau abin ya zama biyu. Don bayan ƙara'i har da son tabbatar da ya shiga cikin ƙasa don ta tsorata da al'amarinsa. Duk da tsorata tan da gawar ta yi bata saduda akan ƙudurinta ba, har sai ta jiyo an idar da sallah hankalinta ya ɗan kwanta kaɗan, amma ba duka ba, don so take ta ji dawowarsu daga makabarta. Ana nan dai kafin a dawo daga makabarta har kukan jama'a ya tsagaita an fara maganganu ƙasa-ƙasa, wasu suna ta jimantawa, wasu kuma suna ta ba da labarin mutuwarsa. Inna eh, da dai bata tanka ba, ana shigowa da zanin gadon da aka rufe malam sai hankalin inna ta ji ya kwanta, wata nan nauyar ajiyar zuciya ta sauke tare da sakin wani marayan marmashi wanda iyakarsa fatar baki, kuma babu wanda zai gane sai wanda ya lura sosai. To, malam dai Allah ya ji kanka. mu kuma idan tamu ta zo ya kai mu sa'a cewar inna delu a zuciyarta a fili kuwa sai ta fashe da wani kuka da ya ƙara hargitsa gidan don kowa sai kukan mutuwar ya dawo masa sabo fil haka suka sha koke-koken nasu har dai suka tsagaita Abubakar ne da ya shigo da zanin gadon ya nufi wajen inna gadan gadan ya dan rankwafa ya mika mata ya ce inna Ga zanin da aka rufe mamacin da shi, wani yaron bugawa kirjin inna ya yi, tun lokacin da ta hango Abubakar ya nufo wurinta, cikin inda inda dai ta daure ta karɓi zanin tana haɗiye wani yawo, don yi ta yanzu dukkan abin da ya danganci malam tsoronsa take yi, amma yanzu a gaban jama'a babu yanda za a yi ta ce ba za ta karɓa ba. haka ta daure ta karɓa a ɗan ɗarare ta yunkura ta nufi tarakar malam ɗin tana zuwa lokacin falon babu kowa don haka sai ta shige cikin ɗakin gaban tana dukan tara tara haka ta je za ta ajiye zanin gadon abubakar da ya riga ta shigowa ta ƙofar baya Ya laɓe a maɓoyarsa ta jiya, don haka ganin ta ajiye zanin gadon ta juya da ɗan sauri za ta bar ɗakin. Ya toshe hancinsa guda ɗaya ya ce, Delu, Delu na? wani irin hantsalawa gaban in na deli ya yi. A lokaci guda sai ta ji magana tana mata kuwa, a take jikinta ya shiga karkarwa. Cikin ƙarfin hali ta fara ƙoƙarin ɗaga ƙafarta don ba ta jin za ta iya tsayawa ma a ɗakin, don gani take yi kamar idan ta tsaya za ta ganta a makabarta ne baki ɗaya. Jin kafar ta ta gagara daukar ta kawai sai ta durkushe a wajen ta fara rarrafawa a hankali tana kuka mara sauti dan so take ta bar ɗakin. Abubakar da ke kallon ta a ƙasan gado ya sake cewa kar ki fita daga ɗakin nan da Luna akwai ganawar da zamu yi da ke. Wallahi kwaran kwatsa dubu ba zan tsaya ba malam yau ina dalili ina dan mafari an kai ka kabari ma ba za ka bari in sarara ba wannan soyayya ai ta zama jafa'i kuma Allah zakaran da Allah ya so sai yayi cara yo Allah na tuba in banda abin kirki bai gaji kare ba ko yayi ma dukansa ake yi ta ya za a yi a ce ka mutu amma kake falkowa wallahi ba zan yi saki na dafe ba ina zaman zama na ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko kuma in dai ɗakin nan ne ba zan ƙara a hirɗin Delu, ina ƙaunarki ki kar ki fita daga ɗakin nan maganar abubakar ta katse wa inna ta ta maganar wanda a zaton ta fatalwar malam ce don dama ba wai a tsaye take ba tana tafiya da rarrafan ne take wannan maganar sannan a lokaci guda kuma tana kukan ta kaici. ai kafin abubakar ɗin ya kai aya inna ta ƙara wuta da rarrafan nan sai gani yayi wuf ta fice daga ɗakin aikin cikin sauri don haka sai ya shiga dariya shi shi kaɗai yana rayawa a kansa cewar sai ya cire mata kudurin ƙara'i. Inna haka ta fito tsakar gida da rarrafe tana kuka, jin ana ta karɓar gaisuwa ana cewa Allah ya ji kansa, Allah ya sa kwanciya hutu ce. Ai wannan son duniya ba zai bar shi ya kwanta ba. Tun daga shi ko gama dawowa daga kai shi ba a yi ba, amma har ya yi fatalwa ya dawo gida. Ta faɗa a ranta tana rarrafowa da kuka. Kowa fitowar inna dali daga ɓangaren malam ne ya ɗauki hankalinsa, sai kallonta ake yi da mamaki, amma ita kam kowa jikinta, burinta kawai ta koma cikin ɗakinta. Shattu ce ta taso jin mutane na maganar ko ba ta da lafiya ne, wasu suna cewa zafin mutuwa ne. Haka ta zo ta kama inna delu, amma inna ta ki tashi, don haka sai mutane suka ce a barta ta ƙara sada rarrafan. Haka suka shiga ɗakin, suna shiga inna ta hau gado ta ja bargo ta rufe har kanta, tana sakin ajiyar zuciya, wanda hakan ba ƙaramin ƙoƙarin ɗaurewa shatukan kai ya yi ba. Ta kasa fahimtar komai game da Delu, don in dai ta shiga tarakar malam to sai wani abin ya biyo baya. Amma a hasashenta, tunda Delin dai bata ce mata komai ba. Haba Delu, ke da kike so malam ya mutu amma kuma menene yake sawa kike zaucewa haka? Ko sauran matansa ba sa wannan fita hayyacin saiki, Shatu ta faɗa tana jiran amsa, amma Yanna bata ce komai ba. Ana haka ‘yan gaisuwa suka fara shigowa, don haka sai Shatin ta zauna tana karɓar gaisuwar tare da faɗawa mutane cewar Inna bata da lafiya ne. Haka dai ranar Inna ta wuni a kwance, don da zarar ta tashi sai ta rinka jin maganar malam a kunnuwanta. Haka ta wuni sai dai ta tashi ta gabatar da sallah ko abinci mata ta ci. Da azahar aka fara tuka tuwon sadaka bisa al'adar garin idan mutum ya mutu ko matan mutumin da ya mutu Kowacce idan ana tuka tuwon sadakar za a kirawo ta ta kama muciya ta tuka tuwon sau uku saboda tuwon sadakar mijinta ne. Haka aka kirawo su ɗaya bayan ɗaya har aka zo kan inna. Haka inna ta kama muciya ba don taso ba sai don babu yadda za ta yi. Tana fara tukawa kawai sai ganin fuskar malam ta yi a cikin tukunyar tuwon. Fuskar tana wani gwalalo mata idanu. Da sauri ta rufe idanun da ta tuka ta ba su muciyar tana jin wani tsoro da fargaba. tare da tsanar malam ɗin da ya ƙi kwanciya a ƙabarinsa yake zuwa yana hana ta sakar da ranta. Bayan an gama tuka tuwon aka raba sadaka sai kuma aka tuka wanda ba na sadakar ba. Da aka zuba wa inna da shatin nasu, shatin tana lallashinta a kan ta daure ta ci. Don duka tunanin shatu jimamin mutuwa ne ya sanya inna a halin da take ciki na rashin karsashi da kuma damuwa. Haka da ya ta daure saka fara cin tuwon, inna na ƙoƙarin gutsurar tuwo sai kawai ta ga malmalar tuwon ta zama kan malam dakatawa ta yi da cin tuwon ta yi saurin cire hannunta don wanda ta gutsara ma barin ta haɗiye ba babu yadda za ta yi ta cinye kuka take tana rabkawa don ta rasa gane wannan bala'i gashi ba damar ta faɗa wa kowa Bayan kwanaki uku an yi sadakar uku lokacin inna har ta saki jikinta tana sabgarta don har yau malam bai kare mata fatalwa ba don yanzu ba ta da wani buri dama da ta gama ta kaba ta galla aurenta don ta ranar kwana ɗaya da Jauro ya shigo mata gaisuwa shi da abokanansa sai ta ji ƙaunarsa ta ƙara samun matsuguni a zuciyarta shi ma kuma haka don ba ƙaramin farin ciki ya yi ba na zai aure a bar ƙaunarsa don haka yanzu daga ita har shi lokaci kawai suke jira don dama shi ma so yake yi ta gama ta kabara ɗaura musu aure aure. Matarsa Kande tunda ta ji mutuwar malam ta ɗaga hankalinta don ta san babu abin da zai hana Jauro auren Delu don kowa na garin da ma makotan garin sun san da soyayyarsu don kowa ba zai manta artabin da aka tafka ba lokacin da malam ya auri Delu kuma ita kanta kanda matar Jauro ta san a rashin uwa ne aka yi uwar ɗaki don rasa Delu da Jauro ya yi ne yasa ya aure ta don duk lokacin da faɗa ya haɗa ta da Jauro yana cin alwashin sai ya auri Delu wata rana. Ranar da malam ya cika kwana biyar da daddare inna ta fito fitsari sai kawai ta ga malam sanye da farin kaya yana da durƙushe a tsakar gida. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Inna ta faɗa tare da togewa a waje ɗaya ta kasa tafiya dan a inda za ta wuce ya tsaya. A hankali ya shiga takowa zuwa inda take dan haka sai ta rantsa idanuwanta da karfi tana jin kamar zuciyarta za ta fito dan tsoro. Yana zuwa ya sanya hannu ɗaya ya ɗaga inna sama sai ya ɗora ta a saman soro. Tun da ya ɗaga inna hawaye suke rige-rigen zubowa, don haka tana gani malam ɗin ya juya ya fita daga cikin gidan, amma ba ta ƙofa ba, jikin bango kawai ya je ya tsaya, sai ta ga ya ɓace ɓace. Don dama a hankali ta ɗan buɗe idanuwanta take ganin abin da ke faruwa, kukan zuci take yi amma ganin ya tafi sai ta fara rafka kuka da ƙarfinta. Ga fitsari kuwa sai da ta yi kashi uku, duk da dama daga ban ɗaki ta fito kuma ta yi fitsarin. A tashi jama'a gida ba lafiya, cewar inna da ƙarfi don a kawo mata ɗauki. Sai da ta yi da gaske sannan aka fara fitowa don kowa bacci yake yi. Kowa ya hallara tsakar gidan. Aka shiga mamakin yadda aka yi inna ta hau saman ɗaki. Amma duk tambayar da aka yi mata ta ƙi ta ba da amsa, don ita ba ta shirya tafiya lahira ba a yanzu. Abba Sa'adu ne ya ɗauko tsani ya danne wa Abubakar ya hau, zai yi dabara ya sako da ita. Yana hawa ya ja yatsan ƙafarta, ai kuwa ta ƙwalla ƙara tana cewa, Haba Abubakar, kar ka ƙara sani mana, ka yi min a hankali mana, amma sai jan ƙafata kake yi kamar ka samu guga a rijiya, yo Allah na tuba, in ba lalura ba ma, me zai kai ni saman kwano kamar wata biri. Ki haƙuri inna, ya faɗa yana danne dariyarsa, kai dai sakko da ni ɗan nan, yo haƙuri na nawa kuma, ai sai dai Allah ya ba mu ladan haƙuri. Haka ya yi dabara da taimakon Abba suka sako da ita, Ashe aljanin jikin malam ne suka yi mata wannan kaskancin. Bayan ta kaba tunda inna ta gama ta kaba suka yi wainar fita ta kaba ta sadaka ta samu lalle mai kamu ta yi kunshi aka yi kitso kowa ya ga inna ya san tana cikin farin ciki haka ta zauna zaman jiran gawan shanu na zuwan jaurawarinta, amma shiru kamar malam ya ci sharwa babu jauro babu labarinsa tun tana haƙuri har dai haƙurinta ya ƙare. Ta fara shiga damuwar rashin ganin masoyinta duk da tana da tabbacin ba zai fasa aurenta ba don ta san shi ma ba shi da buri sama da hakan. Bayan sati guda har da wani zazzaɓi ta yi na rashin ganin jauro, don tana rufe idanuwanta shi take gani yana mata murmushi, don haka ya sanya yau ta shirya domin zuwa rigar sa jauro don ta gano ko lafiya.